العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يوم ما سكلم دا سورارمو barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na karatun littafin nabiyun rahmati sallallahu alaihi wasallam durusun wa'ibar wallafar malaminmu abu abdurrahman dr muhammadu sani umar musa Allah ta'ala ya ƙara masa taufiki da lafiya ‘yan uwana masu albarka idan ana biye da mu a darasin da ya gabata mun shiga bayanin da malam ya kawo da yake magana akan amul fil shekarar yaƙin giwa wadda saboda muhimmancinta saboda muhimmancin abin da ya faru a cikinta na daga haihuwar fiyayyen halitta tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zamto ana kawo ta a cikin siran ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Idan ba a mance ba, mun tike mun dakata a inda Abraha ya shigo cikin garin Makka ya tattara dukiyoyin mutane na dabbobi da raƙuma da abin da ya kama da haka ya tattara ya kwashe wanda daga bisani kakan ma'aiki sallallahu alaihi sallam shine Abdul abdulmuttalib ibn Abdi Manaf ya je ya ce masa ya bashi dukiyarsa ɗaki kuma na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne kuma ya fi su kishinsa kuma zai kiyaye to daga nan malam ya kawo bayani inda yake cewa qala abdul muttalib lima qala ji'tu ila baitin huwa dinuka wa dinu abaika wa sharafuka wa ismatukum li ahdima falam tukallimni fi wa tukallimuni fi mi'ati ba'ir qala ana rabbul ibil wal baytu lahu rabbun yamna'uhu mink فأمر بإبله فردت عليه ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش ففعلوا فأرسل الله طيرا جماعات جماعات مع كل طائر حجر من سجيل فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك فخرج البقية هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل ويهلكون على كل منهل وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعلت تساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء ثم هلك وفي هذه الحادثة نزلت سورة الفيل وهي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وفي ذلك العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول a karatun da ya gabata lokacin da Abdul Muttalib ya zo wurin Abraha bai ce masa me ya shigo da kai ba ko dan me zaka rushe ɗakin Allah kawai abin da ya zo ya nema ya ce ka bani raƙumai na guda ɗari biyu da ka kama domin dukiya ta ce mallaki na ne Abraha a lokacin sai ya kada baki yake ce masa amma ni dai na cika da mamaki yanayin yadda ka zo min da cikakken kwarjini amma kuma sai na ji cewa ƙimaka ta zube. Shi ne Abdulmuttalib ya ce masa me yasa, ya ce, Na zo ga ɗakin da shi ne addininka shi ne addinin iyayenka, shi ne duk wata ɗaukaka da kake tunƙaho da ita, shi ne abin da ba ka da abin da ya kai shi, na zo don na ci zarafin wurin na rushe shi, amma ta tafar a sauke baka ce mun ba game da shi. amma ka zo ka nemi maganar raƙumai guda ɗari biyu shi ne sai abdul muttalib ya yi masa ya ba shi amsa ya ce ai wa'annan raƙuman da na tambaya na wane mallaki na ne haƙƙi na ne shi kwa ɗaki yana da ubangiji kuma ya isa yana da ƙarfin da zai kare ɗakin gabarin ka ci zarafin ɗakin daga nan ne abraha ya yi umarni ya ce a sakan mai raƙumansa abdul muttalib ya fita ya kora raƙumansa ya zo ya ba wa shawa labarin yadda suka yi da shi kuma ya ba su shawara ya ce mutumin nan ya zo a cikin mamakuwar runduna da mummunan tanadi don haka <clears throat> bugawa da shi karawa da shi zai wahala don haka kawai su je su hau kan duwar watsu da tsaunuka su sa wa sarautar Allah tabaraka wa ta'ala ido da aka yi haka babu shakka wannan yana nuna maka cewa su kansu a wannan lokacin sun yi amanna cewa ɗakin na Allah ne kuma sun yi amanna cewa duk wata sabga ta ubangiji ta ubangiji baraka wata ala, yana kishinta don haka duk wanda zuciyarsa take riya masa cewa ya ci mutuncin addini ko ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ci mutuncin Alƙur'ani ko ya ci mutuncin wani sashi wanda manzan Allah Sallam ya zo da shi to ya kiyayi kansa ya kuka da kansa domin duk kishin mai kishin wannan addinin to bai kai kishin wanda ya saukar da addinin ba bai kai kishin wanda ya yarje wa al'umma addinin ba su yi shi a matsayin karɓaɓɓen addini kuma Allah ta'ala baya kyaliya, amma yana yin jinkiri Dan haka ko da mai yin fitsara ya yi fitsara ta wani lokaci to ka ba shi lokaci da zarar lokacin ya cika kuma zai sha mamaki irin matakin da Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗauka a kansa don haka maganganun da abdul muttalib ya yi sai ga shi kwa ya zo kamar yadda ya faɗa ai ana cikin haka suna ganin cewa sun fi kowa man na ƙuwa. Wa ya isa in ba mu ba waye ce shi in ba mu ba ai sai Allah Ta baraka wa ta'ala sai ya turo musu runduna ta tsuntsaye jama'a jama'a haka suke zuwa dodo dodo group group ga wayannan sun yi sahu sahu wasu na bayan su wasu na biye da su a bayan su kuma a ko a tare da kowane tsuntsu yana dauke da dutse na garwashi jaja zur daga wutar jahannama ka san irin wannan tsuntsun ba ordinary tsuntsu bane tsuntsu ne yana cikin jundun mai min junudillah runduna ce daga cikin rundunonin Allah dama Allah tabaraka wata'ala yana da rundunoni da yake maganin tsageru a kowane zamani a kowane lokaci waɗanda suke toshe hanyar da za a yi umarni da kyakkyawa a yi hani gabarin mummuna abu ta farkin Allah to Allah tabaraka wata'ala yana da runduna wanda idan wa'adin abin da ya tsara ya cika yi to idan suka sako mutum sai dai a ji labarinsa ai wa'annan tsuntsaye kai ka ce an musu umarni kowanne da wanda aka ce masa ya zo ya saki wannan dutsen a kansa ya halaka shi malamai suka ce babu wani wanda dutsen nan tsuntsu ya sake shi ya kuskure bai fada a kansa ba kuma babu wanda wannan dutsen ya fada kansa face sai da ya mutu a nan gurin ya zagonye don haka suka dinga fita a guje suka ranta a na kare suna ƙoƙarin su fita daga wurin amma a tare da haka Allah da hikimarsa ya riga ya tsara suna tafiya ana jefa musu wannan abin nan ɗin daga sama suna faɗuwa haka suka dinga ƙarewa amma Allah da hikima sai ya bar shi mai gayya mai aiki ɗin don ya zama izina ya zama wa'azi ga masu wa'astuwa shi sai a lokacin ba a halakar da shi ba sai Allah ya jarrabe shi da wata cuta a jikinsa ai jikinsa sai ya fara riɓewa malamai suka ce har sai da ‘yan yatsunsa sai da suka dinga yi yankewa suna guntulewa, suna zubewa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zagon yadda shi har lokacin da ya isa garin sana'a mana inda ya gama fariya din yake ganin ya isa to sai da ya koma can masarautar tasa Allah ta'ala ya halakar da shi wannan labari ne wanda littattafai da dama duka sun rawaito wannan abin to kuma alkur'ani mai girma ya tabbatar da shi bal sura ya saukar a cikin alƙur'ani Allah tabaraka ta'ala ya sauka a cikin alkur'ani sukutun da guda da yake iya aka ambace ta da suratul fil surar giwa wadda wannan surar take kunshe da bayanin wannan hadisa din wannan waqi'a din da ta faru wannan labari da ya faru Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da labarin yace ya ma'aikin Allah shin baka ga yadda ubangijin ka maɗaukakin sarki ba yayi da ma'abota giwa yana nufin sa Abraha kenan shin ya rasulullah ashe Allah bai sanya kaidin su ba cikin tabewa sun yi mummunan tanadin sun yi makircin sun yi makircin amma sai ya koma musu to dama ai kamar yadda bahaushe ya ce ƙaiƙayi yana komawa kan mashekiya yadda suka ɗauko da zafi sai Allah ya zafafa musu yadda suka raina Allah suke ganin cewa za su iya taka Allah sai Allah tabaraka wata'ala ya mai da ya shafe labarinsu ya shafe su in an ambace su sai dai ambace su da la'ana Allah tabaraka wata'ala ya ce kuma Allah ya tura musu rundunar tsuntsaye jama'a jama'a wasu na bin bayan wasu wasu na bin bayan wasu wannan tsuntsayen suka dinga jifan su da tsakon kwani na gidan wutar jahannama ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su kai ka ce karmami ne abin rididdigewa wanda dabba ta cinye shi ya zama shirme ya zama shara sai dai a share shi a zubar ko a kona To wannan ɗaya ne daga cikin ‘yan uwa masu albarka, ɗaya ne daga cikin abin da ke nuna ƙarfin Allah yake nuna tunƙaho yake nuna tumbatsar Allah yake nuna cewa idan mutum yana cin ƙasa to ya kiyayi ta shuri duk wasan da za ka yi kada kai wasa da Allah Allah ba abin wasa ba ne kada ka sake kai wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai wasa da addinin Allah kada ka yi izgili ga masu addini eh duk shakiyancin da mutum zai yi ya je ya yi, in ba ya jin kunya baya jin kunyar Allah baya jin kunyar mutane amma a tare da haka idan yana so ya dan samu lokaci yana wannan shakiyancin to ya kiyayi wa Allah ta'ala shakiyanci ta kowace fuska aka yi wa Allah ta'ala shakiyanci to ba a ba a gamawa lafiya ba a samun kyakkyawan ƙarshe malam ya faɗa a ƙarshe ya ce a wannan shekaran ne ta'amul fil ɗin aka haifi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce an haife shi ne ranar litinin sha biyu ga watan rabi'ul awwal wata na uku na hijira wannan matsalar ta haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda littattafai da yawa suka yi bayani ba matsala ba ce muttafaqun alaiha cewa ƙauli ne guda ɗaya cewa sha biyu ga watan rabi'ul awwal aka haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wasu akwal ɗin akwai wasu maganganu da suke nuna a a cewa ba ma sha biyu ga watan rabiul awal ɗin ba ne aka haife shi to amma ita wannan magana ta rinjayar da sha biyu ga watan rabiul awal ɗin a malam ya zaɓe ta ya rinjayar da ita ne saboda ita ce riwayar da babban malamin nan na tarihi muhammad ibn ishaq al-muttalibi mashhurun malami wanda ake lissafa shi a matsayin hujja ne kuma imam a fage na siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin yaƙe-yaƙensa kuma wannan shine ra'ayin jumhurin malamai na siran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda babban malamin tafsirin nan masanin tarihi masanin hadisi alhafiz abul fida ibn kazir Allah ya ƙara masa yadda wannan ya rinjayar kamar yadda a cikin manya-manyan malaman malamanmu Dr. Akram Ziya al'umari shi ma wannan ya saboda kasancewar Ibn Ishaq babban hujja ne a wannan fagen amma wa illa idan mun duba mas'alar zamu ga kamar ɗaya daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im Allah ya ƙara masa yadda shi yana rinjayar da koma bayan wannan shi yana ganin cewa an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ne takwas ga watan Rabi'ul Awwal wanda shi ma Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im ya samu magoya baya da yawa a cikin malaman musulunci na da da yau da yanzu kamar babban malami eh, al'allamatul muhaddis Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani Allah ya ji kansa da rahma shi ya furin jayar da takwas ga watan Rabi'ul Awwal hujjarsa shine saboda Muhammad dan Jubair dan Mut'im yana ganin tabi'i ne duk imamar Muhammad ibn Ishaq ba tabi'i bane dan haka shi sai yake ganin kamata ya gabatar da ra'ayin Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im akan ra'ayin Muhammad ibn Ishaq kamar yadda zamu ga cewa akwai wani ƙaulin na uku shine ƙaulin ah, <coughs> Muhammad ibn Umar al-Waqidi shi ma ɗaya daga cikin fitattun masana tarihi Allah ji kansa da rahma shi kuma yana ganin goma ga watan Rabi'ul Awwal ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan kenan ya saba wa ma malamin nasa Muhammad ibn Ishaq to malam yace durusun wa menene izina da darussan da zamu ɗiba daga wannan labarin da ya faru na shigowar Abraha garin Makka da abin da ya wakana da da halakar da su malam ya ambaci darussa sun kai bakwai na farko yace bayanu sharafil ka'aba wa kaifa kana al-arabu yu'azzimunaha da لكونها min baƙa دين إبراهيم ibrahim a.s. حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب الذين يعظمون هذا البيت ثالثا أن الدفاع عن المقدسات والتضحية في سبيلها أمر غريزي في فطرة الإنسان أن الخونة مخذولون فهؤلاء الذين تعاونوا مع أبرهة وعملوا عيونا له قد أصبحوا ملعونين في الدنيا والآخرة وأصبح أبو رغال رمزا للعمالة والخيانة وظل يرجم قبره من قبل كل من مر به خامسا حقيقة المعركة بين الله وأعدائه فمهما كانت قوة العدو وحشوده وحشود وحشوده فإنها لن تستطيع أن تقوم لحظة واحدة أمام قوة الله وجبروته سادسا قصة الفيل دليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سابعا حفظ الله تعالى لبيته الذي حمى بيته في تلك الحادثة ومن يحفظه اليوم فلن يستطيع أحد ب فلن يستطيع أحد بمكره وكيده أن ينال من أمن هذا البيت وأهله إلا أهلكه الله وجعله أحاديث ما لن يتشي وبن darasi نفركو farko za درجة دمت irin daraja da matsayin da Allah ta'ala yake wanda bai ba wani masallaci ba ko ɗaki irin wannan daraja da matsayi kuma za mu ga cewa bisa ga burbushin addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam larabawa sun kasance suna girmama wannan ɗaki suna tsarkake shi suna tsaftace shi domin wannan yana cikin ragowar koyarwa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam na biyu za mu ga irin hassada da ƙiyayya da ƙyashi da gabar da take tsakanin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi